والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاتر ديدي قوات رمضان يو دبو دا داري هدو دا كما تلاتين دا هدو آه إن شاء الله تعالى زامو تشيغ بدقى إن دا مكتايا آية كنا مالا تو كافيات أوكي تنبويني to bismillah a gurguje sai dai kafin haka tsokaci kan wasu hadisai da aka yi tambaya akai cewa mai auren hannunsa a'udhu billah yana cikin mutane guda bakwai da hadisi yace Allah an ce su hadisin bai inganta ba amma rashin ingancin hadisin kuma baya tabbatar da kyawun wannan aiki haramun ne ɗaya kenan na biyu hadisin da ke cewa wanda ya sha giya sallarsa ta kwana arba'in ta bi ruwa na wannan ya tabbata wannan shi ne da zan ambata Allah kuma ya tsare mai kare mu wanda ya sha giya sallarsa ta kwana arba'in a iska yake yinta ta don ka san sharri da hadari da bala'in giya khamr uwar laifi Allah ka tsare mu sai mu je ga tambayoyi don mu ji abin da ya sawaka ce assalamu alaikum malam idan ina aiki a ma'aikatan da ake ba da allowance a farkon shekara kuma wannan allowance din ya kai nisabin zakka shin ina iya fidda zakka idan na samu wannan allowance din idan ka samu wannan allowance in ya kai a fidda zakka misali allowance ɗinka miliyan ɗaya ne to daga ranar da ka samu misali in dai misali yau ka samu 19 ga ramadan dubu da hudu da arba'in da uku to sai ka bari a kai shekara in har ya shekara a hannunka dindi to za ka fidda zaka amma in bai shekara ba bukata ta cinye babu zaka kai allahu alam sannan ce shin ina iya fidda zaka a kuɗin da na karbo daga 'yan haya idan ya kai nisabin zakka tunda duk shekara suke biya 'yan haya kana nufin naka ko na wani abin fahimta kana nufin naka idan 'yan haya da kake karbo kuɗi a hannunsu abinda suke tara maka ya kai ka fidda zakka sai mu ce wannan shi ma in ya shekara dindi ba abinda ya taɓa so za ka fidda zaka amma ka kafa kudin haya bukatar makaranta kudin magani gidan haya misali sun cinye mu zaka a kai wallahu alam wannan ya ce assalamu alaikum malam ni ne saurayin kanwata ya saya mata kaji har guda ɗari ta yi kiwo amma sai na nuna rashin jin daɗi na ganin cewar ba rana aka sa musu ba kuma bai turo kowa nashi ba amma sai na ga babanmu ya nuna jin daɗin abin da saurayin ya yi ni ko malam na yi haka ne saboda tsoron samarin zamani shi nake son sanin ko haka ya halatta a musulunci ka kyauta wallahi da irin wannan kafa kafa da tsoro da kanuna gaskiya ne domin ai ka faɗi magana mai kyau ba a sa musu rana ba tare da cewa kaji guda ɗari don ta yi kyau sai ka ce ma da wannan abu ɗin ito amma saboda jin tsoro ai abin da ka faɗa kenan saboda ka abin yabo ne in har ka nuna wannan kaffa kaffa kana yaro da ka shi dattijo sai a je a nuna masa baba ba fanaki ba ne amma ina jin tsoro ne ah, na tabbata zai fahimce ka in ka nuna damuwarka ah, a bari tukun a samu rana ne ina gani ya fi kyau saboda gudun gudun gudun na tabbata wannan kaffa kaffa ne kuma Allah ya ƙara tabbatar da sawaye mu akan daidai wannan ya ce Allah ya ƙara wa malar lafiya menene hukuncin matar da ba ta ganin mutuncin iyayen mijinta da ƴan uwan mijin to wannan mata ba ta yi amfani da hankali ba domin iyayen mijinki uwa da uba iyayenki ne ai ko ba haka ba haka danginsa in har ba kya ganin mutuncinsu to shi ma in yana da hankali ya kamata ya fahimci nasa mutuncin ma ba za a gani ba kenan abin da ke jawo wannan rashin fahimtar juna ne ya kamata ki kimanta iyayen mijinki shi ma ya kimanta naki iyayen hikimar zaman kenan ai Allah kuma ya samu gyara abubuwa waɗanda suke ba daidai ba wannan kuma ya ce menene hukuncin matar take bin maza duk da cewa tana da aure ai wannan tana kan masifa babba ai domin akwai yiwuwar shaidan ya ja kafarta zuwa ga alfasha kuma duk wanda ya ce bin maza ga mace a san mai ake nufi ai akwai yiwuwar ta fada cikin daudar zina ta kuma dauko wannan kazanta ta kai gidan aure in aka kama ta a shari'a za a jefe ta ta mutu dan muhsana ce ta riga ta aure ka gani kuma ko ba komai ga cin amana aure ga wulakanta 'ya'ya ga lalata shimfiɗar kwanciya ga da mutunci gayuwar janyo cuta gayuwar koya ma 'ya'ya mummunan abu ga bakar addu'a ta ainihin wato mala'iku a kanta ga ɗebe mata albarka ga talauci da zai mamaye ta sannan akwai kuma yiwuwar mummunan ƙarshe akan me mai zafi to Allah ka tsare maka kare mu wani ta ce Allah gafarta malam ni ce abokiya na zamana yana zalun abokin zama na yana zalunta na wato ma'ana mijina sai na ce insha Allah daga wannan watan na Ramadan shekara ta wuce shekarar ta wuce nayi alƙawarin ba zan zauna da shi ba zuwa wani watan Ramadan din sai yana suka ci karfi na yanzu wani Ramadan din ya zo ya iske ni yaya kenan a ah, ai shikenan sai ki hakuri ki ci gaba da zama baiwar Allah tunda dai ai alwashi kika yi ba rantsuwa kika yi ba a yanda na ji bayani inda kin ce wallahi tallahi ba ni ba zama da kai kuma iyaye suka ce a'a ki ci gaba da zama da shi sai ki ci gaba sannan ki kafaran azumin kwana uku ko ki ci yadda ta masakin an gane ko min ausati ma qul ahlikum tunda ba rantsuwa kika yi ba kenan kawai sai ku ci gaba da zama ki gyara ki tuba kuma wannan alwashin ai ba shi da amfani a ce ki yi shi ai misali roƙo ake Allah ya gyara tsakani ba wai kice baki ba zama da shi ba Allah ya samu gane wannan kuma yace malana menene hukuncin ma'aikacin gwamnatin da ya gina makaranta ko asibiti ko masallaci alhali ba da albashin shi bane sai dai kudin da yake gani ya ɗiba ne daga gwamnati har kuma ya samu tafi ƙasar saudiya to wanda ya ɗibi kuɗi na gwamnati na jama'a ya gina masallaci ba shi da lada ko na fi cika. eh saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne ba za ka ba shi wani abu sai mai tsarki tunda kuɗin nan ba naka ba ne na jama'a ne ka ɗebo kai gini to bayan ma baka da lada akwai yiwuwar Allah zai tuhume ka da izgilanci sannan idan ka je aikin hajji da wannan kuɗi ba hajji kai ba hajijiya kai sun ce idza hajjatta bi malin asluhu suhtu fama hajjatta walakin hajjatil wai idan kai aikin hajji da kuɗi na haram ba kai kai hajji ba raƙuma ne kawai suka yi suna maganar lokacin da akan raƙuma ake zuwa kenan akai mutum ya mai da hankali sauraka kada mutum ya ɗebi dukiya ta jama'a ya yi sata ya ɗauka wai zai je ya yi ma Allah ya gafarta masu a sai amai da haƙƙin al'umma Allah kuma ka tsare maka kare mu to daga ƙarshe waɗannan suna neman addu'o'i ne ɗaya yana ciwon hanta ne ɗaya kuma yana son malam ya sauran wasu musu wato addu'a su ci jarabawa sai kuma wanda ke son malam da yan wasu sa malam muhammad bello adamawi a cikin addu'a saboda rashin lafiyar da ke fama da ita Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya kafin haka ƙari shine in mutum ya gina eh, makaranta ko masallaci da kuɗi na haramun na ce da ko ba shi da lada ba amma haka bai kuma haramta kai sallah a masallacin ba In dan ta maganan wannan ne amma dangane da addu'o'i muna fata Allah ya biya mana bukatunmu gaba daya shi kuma Admawi hafizahullah Allah ya bashi lafiya ya kare shi da lafiya da dukkaninmu gaba daya abinda ke damunsa Allah ya yi masa haka dukkanin marasa lafiya musulmi musamman aka ce ga dan uwa malami da ke kira zuwa ga sunna to ko shaka babu ciwonsa ciwon mu ne lafiyarsa lafiyar mu ce gaba daya Allah ya ba shi lafiya ya kuma ainihin wato ƙara masa karfin gwiwa na tabbata ai kuna jin da yi tafsirin sa wannan shekara tare da haka Allah ya kara masa lafiya ya kara mana gaba daya to za mu je shikenan ko yauwa aya ta gaba jiya wani yamin magana akan wani barawon takalmi wani wanda shaɗan ya yaudare shi wai zo ya ga waɗannan fuskoki masu albarka wannan taron naku amma ya rasa abin da zai yi ya shigo ya yi sata Allah da ikonsa kuma jiya an kama shi haka ne ko mun so da a zo ne duk wannan magamamin taron naku a gan shi don wannan ya zama wa'azi gare shi amma da tunan Allah ta'ala ya sa haka ya faru fatan mu Allah ya sa ya gane ya tuba don ba bukatar tozarta amma ya gama tozartuwa tunda har an kama shi an yi tereri da shi Allah ya sa wannan iyakansa kenan ya haƙura ya daina ya sadu da ya zauna lafiya in ya so takalmar jama'a su masu zauna lafiya in ko yaƙi ire-irensu to Allah ci gaba da tona asiransu malam karanta mu je Allah ya mana muwafaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأن نزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج yakhluqukum fi butun ummahatikum har zuwa ƙarshe wannan ita ce aya ta goma aya ta shida a cikin wannan sura suratul zumar wanda bayani ya gabata akan jiya dangane da ita wannan sura ɗin. a kafin mu je gaba akwai lafazin azwaj da Allah ta'ala ya faɗa a ciki kalmar azwaj inda za a tambaye ka sai ka ci ana nufin me mataye amma kalmar azwaj a ƙur'ani kan zo a ma'ana guda uku bisa bayanin ma'abota ilimi na ɗan tattaro kaɗan daga cikinsu a nan kalmar azwaj kan zo a ƙur'ani amma tana nufin mataye kuma azwaj kan zo amma tana nufin dangi-dangi al'asnaf na uku ta kan zo a matsayin alƙurana abokanan haɗi Allah ta'ala yana cewa walahum fiha azwajun mutahharatun wa fiha khalidun kenan azwaj ana nufin mataye ne ‘yan aljanna suna da azwaj fiha a cikin aljanna waɗanda suke masu tsarki na biyu walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lakum walad ai mataye ake nufi anan da fata an gane ɗaya kenan na biyu kalmar azwaj kan zuwa qur'ani amma ana nufin wato dangi categories misali Allah ta'ala na cewa awalam yarau ila al-ard kam anbatna fiha min kulli zawjin karim in eh, mutane su kalli ƙasa mana yanda muka halicci shuka zauj dangi dangi dangi iri iri kaga mangoro zauj ne guava zauj ce fasadabur haka misali shine ana nufin wato azwaj asnaf kenan na uku kalmar zauj kan zo a ƙur'ani amma ana nufin me wato alqurana abokanan haɗi. misali wa idan nufusu zuwijat aka haɗa su ko kuma uhshuru alladhina zalamu wa jihun wa ma ya ya'malun a can cikin suratu asafar da muka wuce ku ta da waɗanda suka yi zalunci da kuma jihun wato abokanan kafircinsu a duniya Arabtun saboda haka kalmar azwaj kan zo a qur'ani kamar da muka ji a waɗannan dangogi kamar guda uku to kenan da muka ji wannan ayar da malam ya karanto mana inda za ta tambaye ka daga cikin waɗannan bayanai guda uku azwaj anan a wani aji suka zo Allah ya ce khalaqakum min nafsin wahidatin Allah ya halitto ku daga rai guda ɗaya wannan rai shi ne babanmu annabi adam ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha ish zawjaha kenan khalaqakum min nafsin wahida adam ba haka bane Allah ya halitto ku daga rai guda ɗaya tallin talƙwallin ƙwal jallin jal annabi Adam sannan kuma yace thumma ja'ala minha zawjaha kalmar ja'ala ai khalaqa ne domin kalmar ja'ala takan zo a matsayin mai khalaka dan ya ce me wa su ba ta aiwa khalaka na kenan an gane ko sauraka Allah sai ya sanya min ha daga wannan rai guda daya zaujaha matatta ko matarsa amma sai ce matatta sabbe ce zau zaujahu matarsa ba saboda lamirin na me na rai ne na annafsu ita annafsu arabiya ai mace ce ai an gane ko amma suna kiransa wani iri wato haƙiƙi ko majazi majazi tayyib sai Allah ta'ala halitto matatta ita wannan rai din kuma kalmar zauj mace ana kiranta zauj ana kiranta zauja araftum wa anzala lakum min al-an'ami thamat azwaj sannan Allah ya halitta muku ko kace ya saukar muku daga al-an'am dabbobi irin na ni'ima ya ba ku dangogi guda takwas aya ce guda ɗaya amma ta fitar da hukunce-hukunce masu yawa farko dai ya halitto ku da gare guda ɗaya kaga wannan information ne da gare guda ɗaya na biyu da garen yayo matarsa kaga wannan bayani ne sannan kuma ya ba ku dabbobi na ni'ima da an tsaya wurin da ma wannan ƙarin information ne ko kuma labari ne amma sai aka gaya mana dangi dangin dabbobin sai ce samaniyata azwaj wato dangi ko ka ce falle falle in ka so haka guda takwas kamar yaya idan ka kalli raƙumi shi ɗaya akwai jinsi nawa biyu ga amale ga matarsa ya sunanta taguwa Ka kaga raƙumi aji ne amma falle biyu saniya aji ɗaya ne falle biyu namiji da matarsa an samu nawa hudu daga jinsi nawa biyu in ka zo duniyar kuma tinkiya fa ga rago ga tinkiya an samu aji nawa shida amma daga jinsi nawa uku sannan sai ka je na ƙarshe akuya bunsuru da akuya nawa shine mana ta azwat. Allah ya yi muku aji aji aji guda takwas daga jinsi guda hudu da fata kun gane ko mun gane gaba ɗaya ko to kaga aya ɗaya ce fa take wannan bayani daki daki sannan kuma sai Allah ta'ala ce yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath Allah kuma shi ya halitto ku a cikin cikkunan iyayenku mata halitta bayan halitta la ilaha illallah wa khalaqnakum atwara ba haka bane mun halicce ku atwara tauran ba'da taur mataki kan mataki shine khalqan min ba'di khalqin asalin ka tsartuwan mani ne kaga khalqan ne ka zama mai gudan jini khalqan ka zama mai tsokan nama ka zama mai kashi ka zama har ka zama mutum shine khalqan min ba'di khalqin stages wannan duk wanda ya karanci embryological science ya san waɗannan matakai da Allah ya bayani a ciki misali to Allah shi wannan gaba ɗaya halkan min ba'di halkin sannan kuma fi zulumatin salasin a cikin duhunnai guda uku farko dai cikin uwa ai duhu ne baya ga cikin mahaifa ba duhu bane to a mahaifa kuma akwai uwa wacce suke kira mashima ko kuma mabiya yanzu misali idan aka haifi ɗa kan fito cikin mai na'am eh mahaifar ayyana ciki ai menene ya biyo shi kuka na nufin mahaifar ne gaba ɗaya aka cire na uwa gaba ɗaya wannan yan leda kamar tantanin da ke bi shine Allah ya ce an halicci mutum a cikin duhu gida uku ga ciki duhu ne ga inda Allah ya masa mahaifa wuri fi qararin makin sannan kuma ga ainihin kunshin da zai fito wanda ake yagewa lokaci amma binne shi waɗannan matakai uku masana ilimin embryology ilmul ajinnati ba su gano haka ba duk da technology sai fa 'yan kwanakin nan amma annabi muhammadu ya sani fiye da shekara dubu da suka wuce alama anna hadha alkitaba kitabullahi rabbil alamin dan ka san wannan littafi littafin buwaye ne gagara misali annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi karatu irin naku na zamani ba amma malamin malamai ne shugaban shugabanni ne ba wanda ya kawo ilimin da ya kawo irin nashi sai dai aje a yi ta kalatowa a yi digiri kan abin da ya kawo inda duk zai zamanto adadin numfashinka digiri ne na karatu baka kama kafan kafan kafan dan barcin ilimin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi Allah ne ilmantar da shi khalas وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك مي عظيما تقول بآية قد آية تيوت أنم آية؟ بياني دكي دكي سيتي ذلكم الله ربكم له الملك الله أكبر مي ونن أبن شيني فألا أبنججنكو له الملك أي الملك له لكنه قدم مي الجار والمجرور ala ma ba'dahu saboda me saboda al-hasr wal qasr kuma da yace fi zulumatin thalathin me yasa bai ce fi zulumatin thalathatin ba zulumatin thalathin nan ina adadin ina ma'adud na'am fi zulumatin thalath a cikin duhunne guda uku menene aka lasafta kuma menene lissafin abinda aka lasafta duhunnai me lissafin uku idan ka ce na sai littattafai guda biyar menene aka lasafta a wurin me aka yi lasafta menene aka yi lissafinsa menene lissafin wannan figa ɗin? ai muna sallah so biyar a rana sallah sau biyar ko kuma sallah biyar hamsu hamsu madalla tsakanin hamsu da salawat wanne ne adadin hams wanne ne ma'adud wanda aka lasafta sallah to akwai wannan ka'ida a larabci to me yasa nan yace fi zulumatin thalathin bace thalathatin ba sai suka ce a ka'idar ita ce duk abinda ka faɗi adadinsa to sai ka koma guda ɗayansa mace ne ko namiji nan da ya ce zulumatin guda ɗayan shi ne mai zulumatun ko ba haka ba to tun da guda ɗayan mace ne to idan ka tashi faɗin wato shi figa ko lissafin to sai ka mai da shi namiji shi ne kawai ƙa'idar arabiya ne idan ku abin da ka lasafta wato mai yawa guda ɗansa in namiji ne to adadin sai zama mai mace ibn malik yana cewa salafatun bitta'iqul lil ashara fi addima haduhu muzakkara ma'ana salafatun bitta'iqul lil ashara salafatun da takuri ta mashbuka marbuta ka faɗa dangane da guda goma dangane da abin da ɗayansa namiji ne ban gane ko kun gane ba shi yasa zaka ce me ishtaraitu khamsata kutubin ba zaka ce ishtaraitu hamsa kutuba a saboda kutub jam'i ne ɗayansa kuma kitab shine ne ma na magana maganarsa thalathatun bi al ashara fi addi ma ahaduhu ish mudhakkara amma idan abinda za ka lasafta guda ɗayansa mace ne to shikenan sai ka sai ka cire wannan tadin shine misali shi yasa muke cewa khamsu me salawatin to abin da ya faru kenan anan fi zulumatin thalathin ba thalathatin ba mun kuma yi bayanin waɗannan duhannai guda uku yace zalikumullahu rabbukum wancananku shine Allah ubangijinku shike da mulki lahul mulk kuma ku duba sai ce lahul mulk subhanallah lahu sai kaddamar da aljar wal majrur almulku bil alif wal lam saboda fa'idantar da gamewa ma'ana dukkanin mulki nashi ne shi yasa annabi yusuf Allah ya kara masa aminci saboda ladabi irin na annabi ga Allah sai ce rabbi qad ataitani min almulk min ce ko bai ce ataitani almulka ba li anna almulka kullahu lillahi rabbil alamin saboda ya ce lahul mulk shi kadai ke da mulki la ilaha illahu babu abun bautawa da cancanta ce da gaskiya wanda ya fassara wannan kalma la ilaha illallah ya ce ba abin bautawa da gaskiya mun sha faɗa wannan fassara akwai gyara saboda mai bauta magunki ai shi da gaskiyarsa yake iya gaskiyarsa kenan sai mu ce tare da gaskiyar taka wannan abin bautan ya cancanta bai cancanta ba saboda ka magana da gaske kake ba ita ke magana ba bai cancanta ba saboda ka sai ka ce babu abun bautawa da cancanta illahu sai Allah shi kadai fa anna tunda yake haka ne to da kakane ne tusrafuna ake bautar da ku ake kautar da ku gaba tare da wannan abu gashi magana a fili karara to yaya kuma kun san wannan gaskiyar kuke kaucewa kuke botsarewa aya ta gaba Allah ta'ala ya ce mai إن تكفروا فإن الله غني عنكم نعم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكوا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن تكفروا فإن الله غني عنكم أمامه ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضح لكم wannan ita ce har zuwa ƙarshe wannan ita ce aya ta bakwai daidai a cikin wannan sura mai lamba 39 suratul zumar Allah ya ce in takfur wal in kun gode wa Allah in kuka kafirce kai a'udhu billah in takfuru kai duniya ku ji in ma kun kafirce kun juya wa Allah baya fa inna Allah ghaniyun ankum Allah ya wadatu gabarinku ba abin da zai da ku wannan fa isa ce ta ubangiji la ilaha illallah Allah shi ke da ikon yi wannan magana ya ce in ma kun kafirce kun juya baya to ku sani fa inna allaha ghaniyun ankum Allah ya yawo da gabarinku domin yana da sauran bayi in ka kalli kifaye ibada suke macizai ibada suke yi tafki tafki gulbi gulbi ibada suke yi bishiyoyi ibada suke yi kwarkwasa da kurkudo da gwano ibada suke da haka ku mutane in takfuru in kun kafirce Allah ba shi ba ku wannan ba karamin magana ba ce saboda rundunar ubangiji wasanta wa ma da junud rabbika illa hu in takfuru fa inna ganiyun an ankum amma sai ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah sam ba zai amince ma bayansa su yi kafirci ba subhanallah to ka duba an daki jaki an daki taiki abin nan da bahaushe ke cewa mu daki juji don mu ji karan gwazarma a tauna tsakuwa kenan kada ka ɗauka kai wani ne har a samu wanda zai ce wai a'udhu billah saboda ɓacewa. a ƙasar nan ake sama cewa su Allah ma suna bin sa bashi wai saboda yawan ambaton Allah da suke a'udhu billahi minash shaitanir rajim mai imani ba zai wannan magana ba abadan imanin da manzon Allah ya karanta ba irin wannan bane Allah ka kiyashe mu da barin imani Allah ya ce in kun kafirce Allah ya wadata gabarinku amma wala yarda li'ibadihi al-kufr Allah ba zai amince ma bayinsa su yi kafirci ba shin ba za ka so a ce ka shiga cikin waɗanda Allah ke kishin su wanda zai bankaɗar da kafirci gabarinsu ba za ka so haka ai ya zama kafirci na fafara wasu amma kai ce banda kai kai kafirci banda kai don kai nawa ne ba za ka so haka ba to ai ba claim ba ne ka yi abin da Allah zai kishin ka kafirci ya taso Allah ce a banda wani dan yace wala yarda li kufra amma wa in tashkuru yardahu lakum inda za ku gode wa Allah yardahu zai gode ma wannan godiyar da kuka yi Allahumma ja'alna minash shakirina sannan kuma sai ce wala tadhiru waziratun wizar nukhra wata rai mai ɗaukan nauyin zunubi ba za ta ɗauki nauyin zunubin wani ba ƙa'ida ce ɗa ba zai ɗauki zunubin uba ba uba ba ya ɗaukin zunubin uwa kullu nafsin bi ma kasabat rahina to ka duba ita ma wannan aya yadda take fayyace mana komai daki-daki wala taziru wa ziratun wuzar ukhra ta kuskure ne ka ɗauka za ka yi laifi wani ya magance maka kowa aikinsa zai ɗauka Allah ka samu ɗauki alkhairi thumma ila rabbikum marji'ukum sannan makomarku zuwa ga ubangijinku ne fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya labarta muku kan duk abin da kuke yi na'am innahu alim bastur lalle Allah masani dangane da abin da ke faruwa a cikin zukatan bayi ma'anan alimun Allah masani ne bi zati sudur da duk abin da ke cikin kiraza kalmar sudur jam'in as-sadr as-sadr kirji sudur jam'i saboda abinda mutum ya boye a zuci ko ya bayyana Allah ya ce shi masani ne kan duk abin da ke cikin kiraza aya ta gaba Allah ta'ala ce me وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعم ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه الله يتي عز وجل idan mutum domin kalmar al'insana jinsi ne kamar ka ce common noun ne wato ana gaya maka ɗabi'ar mutum mutum a yanayinsa mutum ɗan adam idan wata cuta ta same shi to a lokacin da a rabbahu muniban ilai sai marerece yana roƙon ubangiji muniban yana mayar da lamari zuwa ga Allah to Allah ga gare ka Allah kasuwanci ya tsaya to Allah ga Allah ga Allah ka to sai marerece kuma haka muke ba haka muke ba to Allah yana gaya mana nature ɗabi'ar mutum ne wa idza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilai to amma thumma idza khawwalahu ni'matan min kalmar khawwalahu ay baddala lahu a lokacin da Allah ya musanya masa wannan wahala ya turo masa kuma ni'ima to sai kaga mutum ya koma halinsa nasiya ma kana yad'u ilai sai ya manci waccan addu'ar ta jiya wa ja'ala lahu mai andada sai sama sai sanya ma Allah kishiyoyi mun sha ba da wannan misalin in yana cikin kunci ya Allah in aka kawo ni'ima sai fara tunanin fa iyawarsa ce ai saboda ya kware ne matarsa alal misali idan na naƙuda ana gani kamar za ta mutu rai kwakwai menene kuma ɗayan mutu kwakwai sai aka je yani likita gun al-tabibul gynecology al al-gynecology wato likita wanda ke da ilimin gynecology da zaran ita likiciyar nan mace na haka muke so ba namiji ba ya duba ta Allah ya sauke ta lafiya kaga fa yana ce ya Allah ga mu gare ka jama'a ku ta mu addu'a iyali na kan gwiwa ba mu san ya za a yi ba da zaran ta sauka lafiya sai ce ai likitan nan ba ta yi karatu digiri ɗinta a Oxford University ne fa nan ta samu MBBS ta yi housemanship nan sai ya mance da Allah da ya roƙa jiya haka mutum yake baya faruwa yana faruwa ba muna inkarin specialization ba ne amma a wannan wurin ka fara kallon Allah mana tuku ya kwararo mota hadari ya dinga roƙon Allah ya Allah ka kare mu sai ta tsaya sai ya fara tunanin ai yana da ABS automatic brake system shi haifar da haka misali sai amince Allah azza wajal ba ma wannan ba abin da yafi wannan sai mutum ya faɗa ya ambaci wani aljani da ya roƙa ko wani ainihin malami boka da sauransu misali to nan ana gaya mana sirri da ɗabi'ar ɗan adam ne idan cuta ta shafi mutum jinsinsa sai Roki ubangiji yana mai da lamari zuwa gare shi amma idan ya canza mai da ni'ima to sai ya manta waccan addu'ar kuma ya dinga sanya ma Allah mai wato ainihin kishiya me yasa ya ce min qablu alhali min tana masuna mai na'am kasra to misa ce min qablu dan yace nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu bai ce min qabli ba can yace lillahi al'amru min qablu wa min ba'du da qablu da ba'du dukkanin su me zarfiya ne ai ma'ana na nuna maka zarfi ne na me na makan ko na ainin zaman na'am zaman enam eh, to sukan ce idan qablu da ba'du suka zo a yanke aka katse su daga idafa to sai su rikide su koma zuwa ga gini sai su gino to sukan yi li'irabi sukan ce ainihin min qablu qablu zarfun mabni ala dhamm linqita'ihi an al-idafa lakin al-idafa manwiya ay min qabli an shi yasa idan aka samu idafa to sai sai sai kasra ta zo illa min ba'di ma kaga yace min ba'di bai ce min ba'du ba da fata an gane faraka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa me kamar da muka ji wato sai ya mance abinda dacen ya roki Allah min qablu wa ja'ala lillahi andada sai sun ma Allah andada andad jam'in mai annid nid kishiya shine annabi sallallahu alaihi muka ji sai ma Allah kishiya to Allah ta'ala ya ce sai ce me li yudilla an sabilihi li ba littalil bane lissairura ne ko kuma aqiba ne dan karshe dan ya batar da mutane daga hanyar Allah don wanda ya mance da Allah ya dauki tasiri ya ba makhluqi mai yiwa wani ya amince da abin da ya faɗa kaga ya batar kenan an gane ko to sai Allah ta'ala ce qul ga ya masa tamatta bi kufrika qalilan innaka kamin ashabin nar je ka gwangwaje ka ji dadi dan kadan amma kai dinnan kana daga cikin fayan wuta in dai za ka yi wannan Allah ce to a gaya maka ƙul saboda kalmar ƙul uslubi ne malami suna kiransa al'uslubu talqini uslubu talqin li'an Allah nabiyyahu aljawab ma'ana gaya musu kuma inda za a baka assignment a ce ka je ka binciko kul a ƙur'ani suna da yawa ko? ƙulaƙulai nawa ne ƙul huwallah ƙul auzu bi rabbil falaq ƙul auzu bi rabbin nas daga bakara har nasi ƙul ƙul guda nawa ne na'am ƙul ga ya musu tamatta bi kufr qalila ka je ka ji daɗi da kafircin kaɗan kaɗan amma kai kana daga cikin 'yan wuta نعوذ بالله من النار آية ta gaba Allah ta'ala ya ce أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة نعم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم إنما يتذكر أولو الألباب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمة يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي زواق رشيد Allah ta'ala sai ce a ah, amman huwa qanitun ana al-layl yo wanda ya tsaya tsayin daka da daddare shine ana al-layl qanitun yana bauta ma Allah cikin kankar da kai da kaskantar da kai shine al-qanit innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min sai ce me al-qanitun al-qanitat can cikin suratul yani al-ahzab wanda suke bautar Allah tantagariya in suka ce Allahu akbar sukan yi kokari su ci tunanin duniya daga zuciyarsu qanitin kenan qanitan sukan yi makyarkita in suka tsaya gaban Allah sukan yi kokari su fidda wasa da ka kalli sallarsu ka san daban ne da sallan wanda ke wasa soshe-soshe kallon silin da abin da ya kama da haka saboda tunanin ubangiji ya mamaye ilahirin birnin zuciyar Allah ka ba mu irin wannan halin na'am shi yasa ta'ala yake cewa amman huwa qanitun ana al-layl yo wanda ke kunutu ya tsaya yana bautar Allah bisa tantagare bauta a cikin tsakiyar dare yana mai sujuda wa qa'iman yana tsaye يحضر الآخرة أحال كونه كنا ينا كف كف دلاهرة كلمة يحضر ينا صورن سيوا قبن الله ينا صورن رانا كرشه نعم ويرجو رحمة ربه كما ينا كون الرامر أبنجي جنسا كاغني duk mai imani ana son ya samu sifa guda biyu yana tsoron azaba kuma yana kaunan mai yana kaunan mai madalla urju sawaballahi wakhfa iqabahu hatta takuna kaman lahu me qalbani ji alqahtani wai ka kaunaci rahamar ubangiji kuma ka tsoroci azabarsa ka zama kamar kana da zuciya guda biyu in ka kalli rama sai ka ce to ina sare in ka kalli kuma rashin kirkinka sai ka tsorata karka yadda ka ɗauki ɗaya in ka ba kanka garanti ka ce ai mu ai ba komai ai lahira Allah ya kai mu Allah ya kai mu a a kuskure ne dole idan ka ba kanka garanti kana ganin ka da to ka samu matsala haka kuma a lokaci guda kara sabon ka yasa ka ce to kai fa kana ganin kafir da kauna mm ka zamanto ka kaunaci rahamar ubangiji a lokaci guda ka tsoraci kuma mai azaba domin wannan aya abinda ta nuna mana kenan yana tsoron lahira amma kuma wayar yarju rahmata rabbihi sai Allah ce qul ce ne da su hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina me la ya'lamun subhanallah waɗanda suka sani za su yi ɗaya dan da sani ba ma'ana da jahili da malami ɗaya ne ba ɗaya bane amma innama yatadhakkaru ulul albab ma'abota hankula kaɗai ke tuna haka nan kaga ayar ta fito maka da darajar ilimi cewa da malami da jahili ba ɗaya ba ne domin shi malami shi ne cikin waɗanda Allah ma ya yaba musu ya ce ma ya Allah min ibadahil ulama ba kowa ke tsoron Allah cikin bayinsa ba sai malami Allah ka sanya mu cikinsu kaga nan ba ambaci jahili ba kuma mun sha faɗa shi ilimi shi ne abin da ko wanda ba shi da shi ne yana so a ce na da shi ina za ka fita kan titi ka ce kai malan kowa zai ce na'am da ni kake manna za ka ce kai jahili zai ce a ba ni ba ne haka ne ko ba haka ba ne malami ita ce rigar da kowa ke su ka ce kai malan ko ke malama ta ce na'am ke jahila cewa a ba ni ba ne wallahi ba da ni yake ba misali ashe lafazin malan kowa na so a ce shi ne amma jahili da katobara da bulkara da kwakyara ba kowa ke so a yaba mai ba ilimi ɗaya kenan na biyu malamai su ne waɗanda Allah ka sanya mu cikinsu Allah ya ɗauko su a matsayin shaidu da suka tabbatar da cancantar abota masa don ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul mali haka ya ce wa ulul siyasa wa ulul mulki wa ulul ilm qa'iman bilkist Allah Allah ne witness cewa shi ya cancanta abauta masa na biyu mala'iku na uku ma'abauta ilimi ashe duk cikin mutane babu wanda aka ambata sai shi ashe wanda ba malami ba jahili shi ba maya cikin lissafi ashe kenan in baka tsaya baka nemi ilimi saboda Allah ba to kama shigo cikin lissafin ko ma ka tabbatar Allah ne ke da uluhiyya ba kaga wannan ba karamin ci baya bane ke to haka wannan ba kalma falala bace na uku ko in ce na hudu bahaushe kan ce kyan da kyan da to mu wane ne namu uban wane ne babanmu kuma da mana ya jama'a wane ne babanmu annabi adamu to da menene annabi adamu ya ɗaukaka a sama da mala'iku da kuɗi da shekaru abadan da me da ilimi ƙala ya adamu an bi'uhum bi asma'ihim wa allama adama lasma'a kullaha ya salam ashe kaga da ilimi ne to ashe babanmu annabi adamu da ilimi ya gagare su ashe kai in baka kama baki kama hanyar neman ilimi ba to baka zama kyan da ba biki zama kyan ya ba ka zama mugun ɗaki nan Allah ya kiyaye yani ilimi ai ba sai an faɗa ba ai darajarsa in ka kamanta shi da kuɗi mun sha faɗa kuɗi ana sacewa ilimi fa ka taɓa ji an ce malam wani ya tashi daga kaduna zuwa gari kaza kash yan fashi sun tare sun tatike karatun sun je to mun kwace mun yi fashin karatun tafi malam ka taɓa samu kuɗi fa na shida ilimi kana ba da shi karuwa yake ko lahallari matatan sallah kawai abin da ka karanta kenan to in ka zo kana karantarwa karuwa yake yi shine wata irin taskar da ana bayarwa karuwa take dan ba komai dalibin ka zai ci gafa ta malam gafa gyara kan abin da ka faɗa in dai ba za ka jiji da kai ba ai ka karu ai inda za ka cika masallacin nan da kuɗi kana bayarwa baka je kasuwa ba me zai biyo baya zara ba ta barin ilimi ke sauraka ilimi yan uwa musulmi ba ƙarfashi sa Allah ta'ala ke cewa ka gaya musu ma'abota ilimi ɗaya suke ɗanda suke masu da ilimi a takaice ba ɗaya ba ne sai ce ba kowa ke ganewa ba ke tunawa ba face ma'abota hankula muna da sauran lokaci ko aya ta gaba قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة نعم وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كاج آية تقوم ديدي الله يقول كفدي يا رسول الله يا عباد الذين آمنوا يا كوباينا waɗanda suka إيماني Allah ka samu ne din sai ce ittaqu rabbakum to ku tsoraci ubangijinku Abdullahi dan Mas'ud cikin abin da ya tabbata da gare shi Allah ya kara masa da yace in ka ji Allah ya ce ya ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani to ya fa kamata kai shuru saboda mamallakin mamallaka yana kiranka wanda ya yi ka kuma ba zai kira ka ba sai ɗayan abu biyu ko dai zai umarce ka ne to ka bi umarnin mana ko kuma zai hana ka ne to ka hannu don na so ku duba da kyau wanne ne ya biyo baya anan ya ce ƙulya ibadin ladina amanu taƙo rabbakun umarni ne ko hannu ne umarni ne umarnin mai taƙawa ku tsoraci ubangijin to menene ittaqu attaqwa an taj'ala alwiqayata bainaka wa Baina azabillah ka sanya kan dagarki da badala tsakaninka gabarin azabar Allah kuma taqwa shine fi'ilul ma'mur wa tarkul manhi yin yi da barin bari araftum ku tsoraci ubangijinku sai ce sai ce ubangijinku sai ce lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ya tabbata ga waɗanda suka kyautata aiki a wannan duniya to suna da hasana wani mai kyau kuma a lahira domin hal jazaul ihsan <laughs> illa al ihsan menene sakamakon mai kyau mai kyau kama dinu dino suka ce tudan wa kama ta zara'u abinda ka shuka za ka girba sauraka sai ce ga waɗanda suka kyautata aiki a duniya suka rike tauhidi suka yi ibada misali azumin ramadan yana daga cikin al'aisan kyautatawa ai sada zumunta lillazina ahsanu ne bin iyaye gaskiyar harshe kana'a hakuri tawadu'u na'am rikon amana duk suna daga cikin misalai na waɗanda suka kyautata a wannan duniyar saboda ita duniya ranar aiki ce kawai ba maganar sakamako lahira kuma sakamako ne ba aiki da ka tsaya tukuru kai anan don ka samu alkhairi mara yankewa har abada shi ko aikin duniya mai yankewa ne dan ko ba komai ajali na zuwa ba lallai bane sai ka samu kuɗi da mukami inda Allah ya aje ka ya aje ki ya aje ni ya aje mu yi haƙuri mana kwanakin za su ƙare amma rayuwa tana zuwa al'abadiyya al-mustamirra allati la tanqati wala walan tazula ba za ta gushe ba ashe hasara kowace irin hasara mutum ya sayar da rayuwa mai dorewa saboda rayuwa wadda ba mai dorewa bace ita ce duniya saboda ka wannan gida 'yan uwa masu albarka gidan jarabawa ce gidan gwagwarmaya suka ce al-yawm amal bila hisab wa gadan hisab bila amal yau kan aiki ne ba maganan hisabi gobe kuwa hisabi ne ba maganan aiki daga cikin aikin nan gashi jibi za mu shiga goman karshe kila ma gobe wasu za su fara to ya kamata a mai da hankali goman karshe bari in shigo da magana idan goman karshe na ramadan idan ta zo ya subhanallah shedan kan yi kururuwa saboda tawaga na gafara da ubangiji ke saukarwa akan ɗebe masa ƙauna rabonsa kan tafi yakan yi tagumi yakan yi bakin ciki an sa masa sasari sihirin mai sihiri baya samun nasara bokancin mai bokanci kan tunkuyi burji babu nasara ƙetar mai ƙeta akan ga bayanta albarkacin rahama da falala ashe ba zai yi kyau ba a ce ka kashe na kashe ki kashe mu kashe su kashe daren da bacci ko kuma a'udhu billah da kallace kallace marasa kyau ko da shaye shaye ko da bannace bannace mu yi ƙoƙari wannan dare idan ya zo muraya da ibada ko mace mai jinin al'ada ne ana so ta farka ko da minti biyu ne ta yi zikiri ta koma ta kwanta saboda salamun hiya hatta matla'il fajar tare da cewa ana nufin dare ɗaya ne to amma a ci gaba da neman daren da Allah ya ga dama sai ce kun ga dare kaza ne ai tabbaci sai lokacin ya zo a tashi kawai amma sai Allah ya ɓoye ai ta gwagwarmaya yau da mai su mai kamun kifi ya san in ya je wannan wurin kifin zai kama ba shi kenan zai tabbacinsa ba amma sai ta yawo da fatsa ya kama can kifin ya yiwu ya bi shi da gudu duniya kenan ka sha wa sai ka same ta bagas ta faɗo ga sassa sai an yi aiki e anna'im la yudraku bin na'im ta bakin alil qarni Allah ta'ala sauraka goman karshe gashin na tahowa naga wannan gaba ce ta dace annabi sallallahu alaihi idan goman karshe yazo zo an ce yakan farkar da iyalansa a cikin hadith hadith na Aisha yakan ce kowa ta shi ayi ta sallah yakan ma jingina shimfiɗa yakan ƙaurace mai iyali ba magana kwanciya mata aure ba don haramun ba ne mm, mm, saboda lokacin dagewa da jajircewa ya zo na'am a shi kaga lokacin ƙarfi ne mu ma mu raya wannan sunnar in kana da hali Allah ka ba mu halin ko dai karatun Qur'ani ko dai zikiri dai tabbata ko sallan nafilfili da abin da ya kama da haka da fata an gane ko sannan ka gani ai daga cikin ma abin da ake akwai i'tikafi lazimtar masallaci saboda ibada wanda za mu samu lokaci mu sake bayani akan da ake duk shekara shekara wato dan ƙara fayyace mana abin da mun riga mun sani kasan saboda muna da yawan mantuwa saboda haka yace wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin don haka Allah ya ce ya bayina waɗanda suka yi imani ko kuma ga yama bayina da suka yi imani waɗanda suka kyautata aiki a duniya suna da kyakkyawa ranar lahira kuma wa ardullahi wasi'a kasar Allah mai lwaciya ce in an takura maka auri kaza an hana ka ibada je ka wata kasan mana innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi mai hisab masu haƙuri Allah ka samu na cikin su ana tiddado ana antayo ana auno akan musu indororo na ladaddaki ne babu lissafi ma'ana akan cika musu ladansu babu lissafi inda ke mai haƙuri ne mai haƙuri bahaushe yana cewa yakan dafa mai in ma ko bai ci bai sha mai ya san ai ba zai ci ba ai amma sai nuna maka wato ko bai ci dutsen ba ya sha roman haƙuri kan baka abin da rashinsa ba zai baka ba in kaga komai ya yi muni rashin haƙuri ne in ka ga abu ya tafi daidai haƙuri ne na fata an gane daga nan makarantar kadpoli inda za a baka agwagi guda hamsin a ce da Allah ka kora su zuwa wace kasuwa ce nan kusa na kasuwar bacci amma kai din karka yi baccin a ce ga agwagi guda hamsin da Allah ka kora zuwa kasuwar bacci sannan kuma a kowace kowane bangaren hanya akwai kwatami akwai tabo akwai ruwa ka kora su kuma ka yi haƙuri karka ya faɗa an haɗa ka da aiki ko? a ce in ka yadda ka yi faɗa saboda sun tsaya shan ruwa da linkaya a ya lalace to ina tabbatar maka yadda kuke hango wahalar wannan aikin to wallahi tafi yadda mutum kuma ya wannan wahala mutum mai wayan sha'ani to abin da ya fi wannan wahala kuma ka yi dambe da zuciya wajen bin Allah ta caka zuwa sabo ka jawo ta sai da haƙuri wannan na baku misali ne walillahi mathalul a'la saboda ka Allah na saka masu haƙuri ne ladan su babu iyaka ba su ake kawai Allah ka ba mu irin wannan halin akwai haƙuri kan bin Allah haƙuri gabarin sabon Allah haƙuri akan masifar Allah lokaci yayi ne tayyib anan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan haka kuskuren mu Allah ya gafarta mana ya ba ƙasar mu zama lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwa arziki da kuma kare mu da musibu na fili da ɓoye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله alamin العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين to sundukul bir kuce an samu dubu biyar da dari uku da kuma arba'in da biyar duka duka nawa kenan grand total ayyabin da ya kamata shi kenan ku to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ayatara malaka ayatara muka tsaya da goma ko an tashi a